bangaren jam'iyyar lumana yayin da kuma ɗayar ake zargin ta bangaren jam'iyyar pnds tarayya ce daga mai ga rahoton ila isufu watanni uku kenan da sojojin mulkin kasar ta Nijar suka yi juyin mulki da kuma dakatar da ayyukan jam'iyyun siyasa lamarin daga dukkan alamu ya jefa jam'iyyun cikin wani hali na rashin sanin madafa duba da yadda kawo yanzu ba wani labari kan lokacin sakin dawakin siyasa a kasar sai dai a wani lamarin bai kama kwarai da ungulu da kan zabuwa ne wasu 'yan siyasar su ma suka juya akalan hulunan su daga masu zanen siyasar su zuwa farare fes ta hanyar kirkirar wasu sababbin kungiyoyin farar hula da 'yan kasar ke zargin kowace ɗayan su na taka rawa da bazar jam'iyyun siyasa domin karkatar da akalar manufofin mulkin riƙon kwarya don amfanin jam'iyyun nasu a shafukan sada zumunta kuma a wuraren hira muhawara ce ake ta kabrawa kan wannan batu da dama dai na zargin manyan 'yan fafutuka na kawancen Front Patriotic pour la Souveraineté da kasancewa 'ya'yan jam'iyyar lumana Afirka yayin da wasu ke zargin sabon kawancen Dynamic Citoyen da taka rawa da bazar jam'iyyar PNDS tarayya musamman ma tsohon shugaban kasa Muhammad Isufu. Tuni dai masu bibiya lamuran siyasa irin su Jamilu Ibrahim suka fara hannunka mai sanda ga sojojin mulkin na kasar ta Nijar suna cewa sojoji su yi hankali abubuwan da suke faruwa kowa ya san waɗanga masu rikidiya suna zama ƙungiyoyin wararen fulla su yi hankali kuskure ka a ta yi a gyaran jiya biri da masu zawa da waɗanda annan da waɗanda suke shirin zawa duk yawanci su yi taka tsantsan da su dukan su ma 'yan siyasa ne ta rikidiya suna zama 'yan ƙungiyoyin wararen fulla don su gyara musu da rai don haka su yi a hankali sai dai hilawal salau tsayyabu na kawancen dynamic city yankin cewa yi ai tunanin ma 'yan kungiyoyin farar hula ba 'yan siyasa ba ne wannan in ji shi kuskure ne. Mutane ba bisashe ba ne duk mutum inda yake ɗan siyasa ne kar mu yi wannan kuskure. Kungiya duk inda take inda adam ya kira ta kungiya ta siyasa ce. Akwai siyasa ta wallafawa wadda da aka sa a zo kasuwa kowa ya haɗi ra'ayin shi ka sai da ra'ayi ka zo ka riƙe milki ka yi milki don siyasa ka ta da siyasar ka akwai kuma siyasa ilimi ne wanda na tahiyar da jama'a na tahiyar da kasa na kawo kwancin hankali cikin ƙasa. ko da yake Sumaila Muhammadu na kungiyar Debusi tuwayen na ganin wannan lokaci ne na duka 'yan ƙasa su ba da su yana mai cewa mutane ne basu gane ba suke ta irin waɗannan maganganu. Haraka ce wadda dole dole duk ɗan Nijar mai kishin ƙasar Nijar ya sa bakin shi ciki saboda harka ce wadda ta shahi kowa da kowa. Akwai waɗanda an san da ba su taɓa samun alaka da 'yan siyasa ba, kuma akwai waɗanda 'yan siyasa ne. Wannan tahiya akwai magunguna da dama wanda yake ba haka ba ne. Kuma tara abin da mutane ba su ganewa suna dibin kamar abin zai zama kamar siyasa koko idan ɗan horar hula ya ɗauki wata aƙida koko ya kare wata magana da take da dangantaka da siyasa. Ko ma dai menene abin sa ido a gani shine tasiri ko a hakan na waɗannan ƙungiyoyi kan tafiyar riƙon ƙwaryar domin kaiwa ga dawo da ƙasar ta Nijar a tafarkin dimokuraɗiyya. Ila Isufu, BBC Hausa daga Yamai, Jamhuriyar Nijar. To idan muka koma Najeriya ma batun siyasar ne, da hukumar zaɓe mai zaman kanta a ƙasar INEC ta faɗi yawan adadin katin zaɓen da ba a karɓa ba a jihohi uku wato na Bayelsa da Kogi da Imo da take shirin zaɓe. Cikin wata sanarwa da hukumar ta aiki wa BBC ta faɗi wasu mazaɓu biyu a jihar Bayelsa da kuma 38 a jihar Imo da ta ce ba su da masu wato rijistar zaɓe. Hukumar ta yi gargaɗin cewa kaɗa ƙuri'a fiye da adadin yawan mutanen da aka yi wa rijista na nufin a ringizin ƙuri'u. Na tuntuɓi Hajiya Zainab Aminu mai magana da yawan hukumar zaɓen ta Najeriya ga kuma ƙarin bayanin da ta yi min. a kwanakin baya hukumar zaɓe ta sanar da buɗe ba da katinan zaɓen a wayannan jihohi uku da muke da zaɓe wato jihohin kogi imo da bayelsa inda muka ba da katinan tun daga ranar goma sha ɗaya ga watan satumba har zuwa ranar tara ga watan oktoba. daga nan kuma kamar yadda muka sani al'ada ce na hukumar a dakatar da wannan aikin ba da katin domin a ci gaba da shirye-shirye na gudanar da zatuka a wannan jiha. To bayan an gama eh, wannan aikin na ba da katinan ne sai aka samu adadin eh, dubu da talatin da eh, na katina waɗanda ba a karɓa ba a duka wa'annan jihohi guda uku To kamar me hakan yake nufi waɗan ba ƙalubale ba ne na shirin zaben? A za mu iya cewa ba ƙalubale ba ne duba da idan aka duba lissafi ko ƙididdigan yawan rajista da kuma katinan da aka karba da wanda suka rage ba a karba ba kuma ga an karbi ma sai mu ce kaɗan tsiraru ne ya rage ba a karba ba. Misali a jihar Bayelsa wanda ya rage ba a karba ba dubu talatin da tara ne kawai da ɗari biyu da arba'in da hudu. Hakanan jihar Imo to nan ɗin ma wanda ba a da ɗaya ne kawai da ɗan ɗoriya. Hakan an je jihar Kogi wanda ba a karɓa ba kawai guda casa'in da tara ne da ɗari hudu da To wace jiha ce ba a karɓa ba katunan sosai? Eh a cikin wannan eh, jihohi guda uku jihar Imo ita ce wanda ba a karɓa sosai ba wanda nasu wanda ba za mu ce ba a karɓa sosai ba. An yi rijista miliyan biyu da ɗari hudu an karɓi miliyan biyu da ɗari uku so kawai eh, guda eh, ɗari ne ba a karba ba so ba za mu ce ba a karɓa sosai ba amma dai su ne su katunan ya fi yawa kina ganin rashin karban waɗannan adadi ba zai iya tasiri ba musamman ga zaɓen? wannan ba zai yi tasiri ga zaɓe ba amma muna kira ne ga mutanen garin ai dama amfanin katin idan an yi shi a karɓa ne ai amfani da shi lokacin zaɓe kuma a kaɗa ƙuri'a ba zai yi tasiri ko ya kawo matsala ko tsaiko ga zaɓe ba amma muna kira ga mutanen wannan sauki idan an kammala zaɓe duk lokacin da hukumar zaɓe ta ta buɗe kofar ba da wannan katunan sai su ƙoƙari su karɓi katin su su ajiye domin zaɓe na gaba. Kina nufin yanzu lokaci ya ƙure babu dama na mutanen da ba su karɓa ba su je su karɓa. Eh kamar yadda na yi bayani a buɗe bayanai na cewa komai muna yin shi ne bisa tsari akwai lokaci akwai jadawali na gudanar da kowane aiki. idan har muka ci gaba da bada katin zaɓe har yanzu to yaushe ake da lokacin da za a kuma karkata wurin samar da kayayyakin zaben da aike su da ba da horarwa wa jami'an da za su yi aiki da dai sauran ayyukan da muka saba yi gabanin zaɓe to yanzu gaskiya babu ba da kati ko kuma bayan zaɓe. Hajiya Zainab Aminu kenan mai magana da yan hukumar zaɓe ta Najeriya. To a Kamaru har yanzu 'yan kasuwa ba su fara aiki da gargaɗin ministan kasuwancin ƙasar ba wanda ya nemi su rage farashin kayan abinci. 'Yan kasuwar sun ce har yanzu suna da sauran tsoffin kaya. Masana dai tattalin arziki a ƙasar na ganin matakin bai ƙunshi ƙarin bayanai da za su kai ga fahimtar wato ministan ba. Alhaji Ahmadu Kaka wani ɗan kasuwa kuma mai yin sharhi ne akan al'amura yau da kullum ya yi wa wato wakilin muna Kamarun bayanin kan yadda yake kallon wannan labari. Ba yadda za a yi a yadda manoma suke sayan taki da yadda al'amura suka yi tsada ka ce da 'yan kasuwa kawai ka yanke wannan hukunci a takarda baka san menene ke wucewa a ƙasa ba ba yadda za a yi a ce masara ya kasa jaka ishirin in ka saya a daji a yanzu haka yana jaka goma sha shida za ka biya mota jaka uku ya tashi jaka goma sha tara ɗorawa da saukewa da haraji ina jaka ishirin ai kaga bai san menene ake ciki ba su in ma wanda suka amsa masa ban san da wani manufa suka amsa masa wannan abin ba bai taimaka ma mutane a taki ba bai taimaka musu a hayan turokta ba bai taimaka musu a maganin feshi ba a fito a yanke wannan hukunci ya za a yi To yanzu dai kai ka ɗauko fannin wato manoma ne tukuna to idan muka dawo ta fannin wato masu garin alkama ya ce dole a rage kuɗin burodi ya ce dole a rage kuɗin kwai da kuɗin da ake sayan kaji. Wannan matakin ma ka shigar da shi a cikin na noma ne ko dai? A dole ne ya shiga cikin noma. Ai shi ministan kasuwa ne amma ya manta da alkaman nan ba a kamaru ake noma shi ba. ta wani hanya zabi a kawo shi sannan kuma wannan masu sai da burodi a kullum kuka suke yi kaga corona ta zo ukraine ta shigo ga yakin isra'ila yanzu wanda muke ciki abin sai ya fi na da ta wani hanyar sannan indiya wanda ake tinkaho ita da indiyan ta ce ta rufe shinkafa ba zai shigo ba ta ba zai shigo ba ita rasha tsakurawa bun take yi ta ba ma wa'anda ta ga dama kyauta je shi su bai je shi ba Allahu alamu gwamnati ta ba ma yan kasuwa haka ba ma ba na ba ukraine an hana ta fitarwa ina alkaman zai taso yazo in ya ce masu burodi ba mu ji a'a ya ɗauki wani abin nan cewa an shigo musu da alkama an rage musu ko wani kashi hamsin cikin ɗari na haraji ko na abu ba babu ga kuɗin wuta ga kuɗin ruwa ga ma'aikata ga wasu abu ta wani hanyar zai bi yi wannan idan muka duba kamar batun kwai za ka ga cewa muna noman kaji ai a nan noman kaji na nan kamaru ne kuma akwai alamun cewa masu sai da kaji da kwai su sun amince da su yi wannan rage sun amince amma ai inda gizo ke saka masara shine abincinsu na farko masara jaka ashirin ne yanzu a nan bai za ku da jaka ashirin ba to ya za a yi masara kuma shine abincinsu kashokan abin da ake karawa ciki bai fi kashi goma sha biyar ba masara shi ke dauke da kashi tamanin da biyar ta wani hanyar za su bi su saukar da wannan abin sai dai ba mu shina ba ko in ya ce musu akwai wani kason da gwamnati za ta rinka zuba musu wannan zai iya yiwa amma in dai su sayi masara ne a ciyar da kaji a ce an rage farashin kaji karya ne wannan ba zai taɓa yiwa ba su ma sun yi su karya shi dai su fito su gaya mana cewa ya ba su wani taimako a ƙasa